الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا رياض الصالحين أنا مثلا الجمعة ورسنده أنور سندا أتكين يولا كاون a yau insha Allah za mu yi darasi na 183 kuma za mu tashi babu al'afwi wal irabi an jahili wato babin da ke bayani akan muhimmancin afwa in an maka abu ka yafi wal irabi da kau da kai an jahilin da barin wawaye idan wani wawaye maka wauta to ka kau da kanka karka ce za ka yi masa magana ko karkace za ka rama قال الله تعالى وبنجي تعالى خذ العفو وامر بالعرف وعارف عن الجاهلين سورة الأعراف وبنجي تعالى هنا جاء من الله صلى الله عليه وسلم خذ العفو كي عفو إذا أي مكعب وامر بالعرف كي أمرني لك كاوم أيكي وعارف عن الجاهلين ka gawo da kai daga barin wawaye abubuwa guda uku kuzil afuwa ka yi afuwa shi afuwa shi ne an bata maka ka yafi ko da ranka ya ɓaci abin ya dame ka wanda wannan siffa ce daga cikin siffofin muminai ba wai duk abin da aka maka zaka ce za ka rama ba kuma lokacin da aka mutum laifi to shaitan yakan zo ya ce masa in ka yafe ka kaskanta ko ya gama da kai sai ka ɗauka cewa wani kaskanci ne ka faɗa cikinsa wanda in ba ramawa kai ba bara ka farfaɗo da izzanka da darajanka ba amma shari'a kuma tana cewa ka yafe shi ne izzaɗi kamar yadda ya zo a hadisin manzana ta sama ma na ƙasar صدقة wa maza da lahu abdan bi بعفو illa izza wa ma tawaba ahdun lillahi illa rafa'u ta sama ce dukiya ba ta tawaya don kai sadaka sadaka ba ya rage dukiya domin wayanda shaidan yake hana su yin sadaka su suna ganin kamar za ta kare ne saboda ba da sadaka sai manzon sama ce dukiya ba ta raguwa don sadaka bal ma karuwa take kara albarka take da sobin sadaka sannan ya ce Allah bai ƙara wa mutum afuwa ba ba sai ya ƙara masa izza da lokacin da ya zama yana afuwa saboda wani abun da aka masa to ɗaukaka Allah yake ƙara masa ba wai ƙasƙanci ne hakan ne ba kamar yadda shi ɗayan zai ce maka ka ƙasƙanta idan ba karama ba a'a za ka ƙara izza ne sannan babu wanda zai ƙanƙan da kansa saboda Allah fati Allah ya ɗaukaka shi wannan ne yana gaya maka in za ka kaskantar da kanka ko za ka nuna kai ba komai ba ne to za ka walakanta za ka kaskanta sai maza sun haife idan har don Allah ka yi to wannan ɗaukaka zai ƙara maka ba abin da zai ƙara maka sai ɗaukaka to nan ɗabi'u ne masu kyau daga cikin makarimul akhlaq sai kuma wa'amur bil urfi kai umarni da kyakkyawa shine al ma'ruf abinda shari'a ta yarda da shi kuma al'adance da hankali ya zama mai kyau shine al-ma'ruf kishiyarsa shine al-munkar abinda shari'a yake take inkarinsa al'ada mai kyau take inkarinsa hankali lafiya yake inkarinsa to kar kai wancan yi abu mai kyau sannan yi umarni da abubuwa masu kyau su ne al'amru bil kamar yadda ya zo a cikin dalilai na alkur'ani da hadisi da suke nuna mahimmancin haka ubangiji ta yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku ne fiyayyen wannan al'umma wanda aka hadisce su domin amfanin mutane kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana munanan ayyuka sannan zuwa hadisi al'amru bil ma'ruf sadaqa kuma yin da kyakkyan aiki sadaka ne ladan sadaka za a baka kuma rashin umarni da keken aiki yakan haddasa masifa da bala'i a cikin al'umma kamar yadda yazo hadisi da ta'murun nabin ma'rufi wa da tanhawun na anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'ata alaykum iqaban thumma la yanfa'uhu hatta tarju ila dinikum ku yi umarni da keken aiki ku hana munanan ayyuka in ko kun Allah zai aiko muku da wata ukuba ba zai dauke ba zai dauke muku ita ba har sai kun dawo kan addini na sai kun dawo kun ci gaba da wa'azi da nasiha kafin Allah ta'ala ya dauke muku wannan bala'i to kina lakar da jarabi mutane da masifu da bala'i da mai rashin kuburin yake ta aiki da hana na ayyuka samun masifa ke ta dukiya ko ta jiki ko ta addini yanzu wannan bala'in da yake addaba mu na da ta'addanci da rashin zaman lafiya inda ana yi wa juna umarni da ke aiki da hana munana al'umma sai ta gyaru Ba ma wani ƙara angi za su yake yi yana ganin abin da suke daidai ne wani kariya yake ba su sai su ci gaba da barnansu so babu abin da ke gyara al'umma irin nasiha irin wa'azi shi yake gyara al'umma domin idan mutum ya gyaru zuciyarsa ta gyaru to yana barin abu don Allah ne ko an gan shi ko ba a gan shi ba bai zai yi ba ko ana kallonsa ko ba a kallonsa bai zai ba don don Allah yake bari amma idan hukuma ce to in ya ga hukuma za ta kalle shi ko za ta kama shi sai bari lokacin da ya gabata ganin sa sai abin da ya ga dama ko in ya ga ya fi karfin ta ma ko da a gaban ta ne amma idan aka dasa masa tsoron Allah a zuciyarsa ba zai yi wannan abin ba ko da shi kaɗai ne ko yana da ikon yi to ba abin da ke gyara mutane irin irin wa'azi da nasiha malamai da suke wa'azuzzuka suke gargaɗin mutane akan barna babu wanda ya fi su gyara a cikin al'umma su suke ba da gudummawa na zaman lafiya fiye da kowa wa'arin an jahilin ka kau da kai ga barin wawaye su ne jahilun an ambaci wawa da jahili saboda jahili bai san abin da ya kamata ba bai san abin da ya dace ba bai da hangen nesa to haka wawa shi ba bai da hangen nesa bai san ya kamata ba saboda haka dan juma ne da dan juma ko mutum yakan zama wawa saboda jahili yakan zama jahili saboda wawa ne shi Sai sa wauta ake gaya mata jahili wani ce wa inni ra'aytu wa lamma ra'aytu al-jahla fi an-nas fashiyan tajahaltu hatta qila anni jahil da na ga wauta ta yi yawa a cikin jama'a tana cin kasuwa ni ma na zama wawan gangan har aka dinga cewa ni ma wawa ne wani mawaƙin jahiliya so da bin nan, eh, eh, ka kau da kai gabanin jahilai ko sun maka abu Idan idza nataqa safihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi as-sukutu sakaktu an safihi fa dhanna anni ayitu an jawabi wa ma ayitu idan ma wawaye magana karka amsa masa shirun ya fi ka amsa masa shirun shiru ma amsa ne don yana son ya samu kofa ne kaga in ka amsa masa to ya kai kai faɗa da shi kenan sai ya samu ya zage ka sai ya gaya maka wata bakar magana ko ashar wanda kai ba za ka iya wannan ba to sai kai shuru sai tamanin ka gaza ne kuma alhalin ba ka gaza ba ne wa in kallamtahu farrashta anhu wa in khallaitahu kamadan yamut idan ka tsaya kana tanka masa ma to ka yaye masa damuwansa ne amma in kai shiru baka ce kuma bai ta shirmensa sai mutu saboda bakin ciki ka karka dinga kula jahilai kula wawaye hadisi ya tabbata a cikin bukhari abdullahi bin abbas yace wataran uwainatu bin hisni ya zo jan alqurru bin qais dan uwansa ne to shi huru bin qais ina daga cikin sahabban sayyidina umar radiyallahu anhu lokacin yana khalifa suna zuwa su zauna a fadansa to da shi sayyidina umar dan fadansa mahaddata alqur'ani ne malamai ne ko matasa ne ko tsofaffi ko tsoho ko matashin dai ka haddace qur'ani kai malami ne to kai ne ba fadansa kai zaka zo ka zauna a fadansa to rahudu bin qais mahaddacin alqur'ani ne to shi kuma dan uwan Uyayna bin Hisn sai Uyayna zai ya samu al-Hurr ya ce masa na naga kana da matsayi a wajen wannan khalifan yana nufin sai na Umar don Allah min hanya ma in samu na ganshi shi ke ce ba damuwa sai wa sai na Umar magana ya ce ga wani dan uwana yana son zai zo ku gana sai ce bismillah shikenan Uyayna sai ya shiga yana shiga wajen sai na Umar a fada ma sai ce masa hiya yamnan ibn wallahi ma su ina jazala wala takum bainana bil adl yace ka maida hankalin ka dan khattab ba ma amirul mu'minin ba kuma ka maida hankalin ka maida hankalin ka ka dan khattab ba ka ba mu dukiya ba ka hukunci tsakanin mu da adalci kaga bakakin magana guda biyu ma'ana kai marowaci ne kuma azzalumi ne sai na umar kuma shine sarkin kyauta don a gwamnatin sa ne aka fara al-ihda shine haka kawai a dinga sa mutane albashi ana ba su kuɗin baitul mali ba tare da suna wani aiki ba kowa ya karɓi rabonsa duk wata sannan ana misalin adalai shugabannin adalai sosai na umar shine na farko sana in an ce ni'mal adilu sai a ce umar ma dalla da adali sai a ce umaru kenan umar bin khattab shine babban misali so da ya yi shekara goma yana kalifanci kowa adalcinsa ya bayyana kowa ya ga adalcinsa shi kenan sai na umar ransa sai ya ɓaci da wannan hore uh, da tubinu hisn ya gaya masa wannan magana sai ransa ya ɓaci to sai niyan zai kama shi ya ɗanɗana masa kuɗansa, to sai alhuru bin qais sai ce a'a dakata ya amira mu'minina ai ubangiji ta'ala ya ga manzala kuma khudil afwa wa amur bil urfi wa abid anil jahil kai afwa kai mun ne ke kaji ka kauda kai daga barin wawaye ko su maka abu karka damu da su sai ce wa inna hadha min al jahilin wannan yana daga cikin jahilai shike ne masa nasiha da wannan Abdullahi bin Abbas ya ce wallahi ma jawaza Umar hina talaha alaihi wa kana waqafan inda kitabillah yace wallahi Umar bai ketare wannan ayan ba da ka karanta masa sai tsaya bai komai ba Umar mai tsayuwa ne a wurin ayoyin ubangiji Allah ya faɗa bai zai ketare ba cikin nan sai sai na Umar ya tsare shi to kaga wa arid an jahili kenan ka kawo da kai gabarin gabarin jahili haka wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga zo kansa ya ce masa baka mana adalci hishmatun ma urida biha wajhullah wannan rabon da kai na bai mali ba don Allah kai shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na mare ta rasulullah ka bar ni buge wuyan wannan munafiki sai manzo Allah ya ka kare shi yarhamullahu akhi Musa faqad uziya bi akthara min hadha fa sabara Allah ji kan dan uwana annabi Musa an cutar da shi da abin da fi wannan ma yi hakuri to da ka nima na hakura shikenan sai ya hakura wato hakuri shine kana da ikon karama amma sai ka kira ma to kaga wannan shine hakuri amma baka da ikon ramawa mutum ya buge ka ya daga makami baka da komai ka tabbata zai kalmashe ka sai kai hakuri sai ka bari baka rama ba to wannan ne ma kai mafita ne ba ce masa hakuri dan kace ka rama kuma zai gama da kai kaga wannan wayo ne wayo ne don ka samu amma kana da ikon karama sai ba karama ba to wannan shine shine haƙuri yana da daraja a jan ubangiji subhanahu wataala imam an-nawawi yace wa qala ta'ala Allah ta'ala yace fasfahi sabha al-jamil fasfahi sabha al-jamil fasfah ka kauda kai asfah kauda kai al-jamil mai kyau idan mutum ya maka abu ka yafe yafewa mai kyau kar ma ka nuna yayi maka shine yafewa da aka ce aljamil mai kyau ma'ana min gairi fushin wala jaza babu raki shine jaza kawai an maka abu kai ba tare da kai wani korafi ba ba korafi wace to ai kamin kai kaza kai tabbali safawa kawai ma kai shiru kawai sannan wala fuhush babu alfasha banda ashar ba sai ka loka masa ashar kuma ka zo ka ce ka hakura ko ka zazzage shi tatas ka ce kuma ka hakura ma a karka yi wannan wannan ba hakuri ne mai kyau mara kyau ne hakuri guri ne mara kyau babu ashar babu bakakin maganganu babu kuma korafi sai ka yi hakuri to shine asabul jamil kenan kawai da kai wanda yake wato ainihin mai kyau farkon ayan ubangiji ta ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa anna as-sa'ata la atiyatun fasfahi jamil ba mu san mai da kasai ba da abin da ke tsakanin su face da gaskiya kuma alkiyama za ta tashi ka kau da kai kau da kai mai kyau ma'ana ka daina kula kafuran nan akwai ranar kin dillanci shine ranar alkiyama Allah ta'ala zai musu hukunci zai musu hukunci ah, wa da ta'ala ubangiji ta'ala yace wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum suratul nur Allah ta'ala ce wal ya'fu mu'minu fi afwa wal yasfahu su kauda kai in an musu abu kar su tira su rama ala an ba kwa son Allah ya gafarta muku ne to in kana so Allah ya gafarta maka kai ka kai ma ka zo mai gafarta wa dan uwanka tunda kai ma kana yi wa Allah laifi kuma ya yafe maka to ka yafe wa dan uwanka shi yake cewa idza tazara sadiqu ilayka yawman فجاوز عن مساويه كثيرا فإن الشافعي يروي حديثا inna المختار yamhu bi udrin wahidin al ألف كبير idan dan uwanka ya maka laifi sai zai baka uzuri ya baka haƙuri ya ce wallahi ba da gangan ne ba ko ga dalili ga dalili to ka ƙetare laifin nasa saboda imam shafi ya rawaito hadisi manzon da ta kuma ya ce Allah yakan ƙetarewa mutum laifi dubu da uzuri guda ɗaya ko laifi dubu biyu da uzuri guda ɗaya uzurin ka ɗaya sai ya fi maka laifi dubu biyu to me yasa dan uwanka baraka ba ba shi uzuri ba amma duk inda kai wa mutum laifi sai ka ƙi ka bashi haƙuri ko ka ƙi ka yi ma ya yi laifin to ba abin da ke kusatar da mutum irin wannan sai ka ko yana da niyan yafe wa ma bai zai yafe ba amma idan kai laifi wa wani sai ka bashi hakuri ka ce lallai na maka laifi ban kyauta maka ba amma ka yi haƙuri to zafi zafin mutum sai ya sauko Ko zahir zafinsa kuma in har mutum ya yi maka haka in baka sauƙon ba to kaga kai ba mai hakuri ba ne idan har ya nuna izza shi ma wani ne ko bai yadda ma ya yi maka ya ɓata maka ba sannan kawo iska ai da hujja kawo iska amma duk da haka dai ana son ka zama mai yin afuwa wannan ayan tana magana ne akan kissan aisha radiyallahu anha lokacin da aka mata sharri aka ce ta yi zina to daga cikin waɗanda suka yada wannan shirin akwai mistahu shi kuma mistahu yaro gidan sai na abubakar ne sai na abubakar kuma baban aisha ne to shi mistahu ɗan kalan sai na abubakar ne ɗan yafin don ne sai zama yana gidansa yana ba shi abinci a gidansa yake cin abinci yaro gidansa ne kama ba dole ne ya ciyar da shi ba to da aka yi ta yada wannan maganan lokacin da aka yi ta wannan sharrin har aka gaya maza sama cewa an kama matarsa da da Safwan bin Mu'attar cewa ya yi dina da ita ana dawa daga yaki maza sama an kanye sai tashi Aisha ita ta sani ba san ana ta yada labari ba wanda ya kai mata amma ta fahimci dai manzon sama ya dan rage tausayin ta haka canja mata mu'amala sau da bai da tabbas abun haka ne ko ba haka ta yi rashin lafiya ma bai ga ana bata ga ana tausaya mata irin da san da ta fita wajen gari ita da maman mistahu ummu mistahi kenan sai ummu mistahu sai ta yi tuntube sai ta ce ta isa mistahu irin abin da suke a zamanin da sai mistahu ya halaka mistahu ya halaka wato idan kana jin haushin wani sai ka ɗan yi tuntuɓe ko za ka faɗi sai ka tina wannan mutumin sai ka ce ya halaka haka fi halaka sai ta ce masa ya za ki wa ɗanki haka me ya faru ko sai ta ci gaba da bada kisa ba ki sabon da ya faru ba ga shi gashi ya je yana ta yaɗawa wai an kama ki kin yi zinar da sabuwa a nan ne ita aisha take jin wannan magana daga nan ta kama kuka tana ta kuka har ma ta gaba ta iya zama a gidan manzala ta suna ta koma gidan babanta abubakar na cikin damuwa kwarai da gaske su kuwa suka ce ki faɗa tsakaninki da Allah in kin yi wannan abu ki faɗa tsakaninki da Allah kin yi ko ba ki yi ta kama kuka ta ce wallahi na sani in na muku ƙarya na ce na yi za ku yadda in na gaya muku gaskiya na ce ban yi ba za ku yadda ba amma Allah zai kawo mini mafita ta ja mayafinta ta rufe kanta kawai wana haka ne har Allah ya saukar da ayoyi guda takwas a suratul nur aka wanke ta Allah ta'ala ya ce sharri aka mata Abdullahi bin Ubay bin Salul ne shugaban yada wannan sharri su kuma da suka yada wannan maganan sai aka ce musu bulala 80 80 to sau an masa bulala 80 saboda yada maganan da Hassan bin Sabit shi ma masa bulala bulala 80 saboda ya ji ya ga wasu wannan wannan magana daga gaba ya dawo ina yabon Aisha radiyallahu anha ina cewa hasanu Zanu za su zannu bi ribatin fa tusbihu gharsa min luhumin tawafihi Ina cewa Aisha mace ce miya mai kaifin hankali ba a tumanta da zina ta tume ta ka sha bulala tamanin <laughs> ce kuma ba ta cin nama mutane ba ruwanta baiwar Allah ce ci gaba da yabonta zai dan samu ta huce a kan haushin da take to shi mai tsawo yana cikin wanda suka yada amma shi ma bulala tamanin sai sai na bakar ya rantsa ya ce wallahi tallahi daga yau baran sake baka abinci ba a gidana daga yau ya rantsa da Allah tun da yayi wa yarsa sharri alhalin shi ya da sharri mai ba shine asalin wanda ya kirkira ma amma duk wanda ya da sharri kamar wanda ya kirkire shi to da ya rantsa ya ce ba zai bashi abinci ba to shine ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya farkon ta wala ya atali ulil fadli minkum ulul fadli minkum wasa'ati an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وليعفوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Allah ta ce ma abota falala daga cikin ku da wadata kasu rantsi su rantse da Allah su ce ba za su ba wa ƴan uwansu abinci ba ko miskinai ko wanda suka yi hijira fi lahi ba ce ba su sake ba su wani alherin su ko abinci kar su yi wannan matsayin su ya wuce haka su ma abota falala ne sai Allah ya ce ku ku yi afuwa ku kau da kai ku yafe abin da aka muku din kuma ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa son Allah ya gafarta muku ne kuma ba kuna yi wa Allah laifi ba Allah ghafur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai sai sai na Abubakar ce na yafe na kauda kai kuma ina son Allah ya gafarta mini ce a cigaba da ba tsawo abinci aka cigaba da ba shi cigaba da karban abinci a gidan sai na Abubakar shikenan ya yafe wannan ayan ta sauka kan sai na Abubakar ne kuma tana nuna darajansa da falalansa da afuwansa sadaka yi zumin afuwa kana wani alheri sai maka wani laifi wanda zai baka hakuri sai kai hakuri kawai a ci gaba da tafiya kai ma kana son Allah ya gafarta ma wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wal afina anin nas wallahi yuhibbul musinin wal afina anin nas Allah yana yabo masu afuwa ga mutane idan mutane sun musu laifi suna afuwa wallahi yuhibbul musinin Allah yana son masu kyautatawa Sifofi ne biyu afuwa da kuma kyautatawa in an maka abu ka yi afuwa sannan ka dinga kyautata mutane kaga kenan afuwa daga cutar wanda mutane suke maka sannan kuma kai din karka cutar da wani sannan ka dinga kyautata mutane in ka samu wannan abuwa guda uku za ka zauna da mutane lafiya za ka zauna da mutane lafiya wallahu yuhibbul musinin wannan farko wannan ayan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض إذا المتقين وعدا للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين وصاروا إلى مغفرة من ربكم kuyi gaggawa izuwa ga gafaran ubangijinku neman gafaran Allah da kuma aljanna wanda fadinta kaman fadin sammai da ƙasai ne an tanade ta duk tsoron Allah ne to suwaye masu tsoron Allah ne alladina yunfiquna fi sarra'i wa dharra ne masu ciyarwa fi sarra'i a lokacin sauki saukin rayuwa wa dharra'i da lokacin tsanin rayuwa in suna cin wadata za su ciyar in suna cin tsananin rayuwa ma za su ciyar fi sabilillah sannan kuma al-kalimi alqadimin su ne masu haɗe fushi masu haɗe fushi ma al'afina anin nas masu yin afwa Allah yana son masu kyautatawa kaga an ce aljanna ta masu tsoron Allah ne siffarsu ta farko suna ciyar da dukiyarsu fi sabilillah suna bayarwa don addini suna bayarwa mutane bayin Allah su amfana da ita sannan kuma me ko a halin tsanani ko a halin sauki ai gurgudu abin da kake da shi shi zaka bayar in kana da yawa da shi da yawa ka bayar da yawa in baka da shi duk kuma da yawa ka bayar gurgudun abin da kake da shi juhudul mutilli idza ataka na'idahu fa mukthirun fil ghina fal judu siyani wanda yake da shi da yawa da wanda yake da shi kadan wanda yake da shi dan kadan in ya baka da wanda yake da shi da yawa baka mai yawa dutse ne shi ma da yana da mai yawan da zai baka da yawa to da ka ko a ko a tsanani ko a sauki Allah subhanahu ta'ala. yana duba niyyanka da abin da ka bayar tsakani da Allah ne ko kuma ba tsakani da Allah ko min kankantan sai tsakani da Allah ne za ka samu falalan da ake bukata wal kadimin al ghaiz sannan masu haɗe kushi yanzu hadisi laysa al qawiy bis sur'ah إن ليس الشديد بالسرعة إنما man من يملك نفسه عند الغضب mai karfi ba shine wanda an yi kokowa yake kada mutum ba a wanda in yi fushi yake mallakan zuciyarsa ya hana zuciyar ta yi abin da take so ma zuwa hadisi duk wanda ya haɗe fushi kuma yana da ikon ya zartar da shi wato yana da ikon rama sai bai rama ba za a tara mutane ranar kiyama sai ga wani dan wani jikan wani mai afuwa ne ya yana haɗe fushi ya zama daraja a gare shi a kira shi a gaban halittu to sai aka ce wal afina an nasi masu mutane afuwa Allah yana yabon wa'annan mutane wallahi yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa ka zama mai kyautatawa al'umma suratu ali imran wa qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur haka ne ko suratu shura Allah ta ce wa laman sabara duk wanda ya hakuri wa ghafara ya yafe inna zalika lamin azmi al-umur wannan yana daga cikin muhimman al'amura muhimman al'amura ka yi afuwa kuma ka yafe ka yi haƙuri ka yafe to ma al'amura ne wanda ba kowa ne ke iya yin sama idfa billati hiya asan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim saboda haka a maka mummuna kai kuma kai mayar da kyakkyawa kai afuwa wannan babban al'amari ne ba kowa yake samun sa ba sai mai yabo sai mai haƙuri to me bambancin haƙuri da gafartawa da man sabara wa ghafara inna zalika la min azamil umur wanda yayi haƙuri ya gafarta ya yafi ya gafarta wannan yana cikin manya manya al'amura ne bambancin yayi haƙuri da kuma ya gafarta me bambancin su ko ba bambanci me bambanci na to me bambanci ya yi haƙuri kuma bai yafe ba in yi haƙuri ta haka ya yafe kenan tunda bai rama ba ko yana kulle da shi a ransa <laughs> ya yi haƙuri amma kuma yana kulle da shi a ransa ai bai haƙuri ba kenan da in dai yana kulle da shi a ransa wata ran zai kashe shi ko zai buge shi kaga bai haƙuri ba kenan ko ba haka wani to hakuri shine habsun nafsi an jaza'i wa tashakki ka tsare ranka an maka abu ba za ka damu ba ba za ka koka ba shine yi haƙuri kenan domin idan baka tsare ranka daga wannan abun ba in abun yana ranka yana damun ka har yanzu baka yi hakuri ba domin me wannan zai dinga motsa maka fushinka da ganin cewa sai ka rama to kaga sai ka tsare ranka daga aljaza shine raki wata shakki da kokawa to ghafara kuma ka lullube abun ne gaba daya baka ma ainihin banka da shi shi hakuri zai hana ka karama aiwa ne ya ka hakura na hakura ba shi ne hakurin ba Allah wani kai hakuri me zaka ce mutum idan mutum yana rikici da ka ce don Allah wani kai hakuri ka ce ya yafe ne don Allah wani kai afuwa don Allah wani ka yafe na yafe kusan duk ma'anar ɗaya ne to amma hakuri shine ranka ba zai taso da wannan abun ka nuna ka ba kanka ba gafara kuma ka yafe ma ko taɗi ba za ka yi ba amma za ka iya yin hakuri kuma kai taɗin abun ka ce wani ya min abu kaza ka gana hakura ne kawai amma an ce gufran gafara kuma ko ban katso shi ma ba za ka yi ba yasa Allah ya ce Allah ya gafarta mutum abin da ake nufi a lahira ba za a tona wannan laifin ba kwata kwata kamar ma baka yi shi bane kawai domin asalin al-ghafaru shine as-sataru suturti abu boye abu to idan mutum maka laifi sai ka gafarta masa to ba za ka sake ma yi magana ba kwata kwata in ya maka laifi kai hakuri to wata ran kana iya tono abun amma ba a matsayin kuma za ka rama ba ba a matsayin wato ainihin kana kai kara ba ko kana kai kukan wannan abun? a kawai dai ka taɗa ne kawai amma ka in ga dai sa a ga gazawan shi wancan ne to saboda haka duk wanda ya haƙuri aka mar abu ya haƙuri yace ya bari wa ghafara kuma ya rufe abun bai sake tono shi ba to inna zalika lamin min azam lalle wannan abun ne babban abu ne. ba kowa da yake iya wani zai iya haƙurin kuma ya dinga taɗawa wani zai iya yafewa ce ya yafe kuma abin yana damunsa a zuciyarsa kaga bai haƙuri ba kenan ya dinga raki da sauransu to amma abin ya faru ko ya wuce kamar ma bai faru ba shine ka yafe kuma ka gafarta to wannan yana daga cikin manya-manyan wato al'amura muhimmai a shari'ar musulunci ma da yace wal ayatu fil babi kaga aya a wannan babin kasiratun masu yawa ne ma'lumatun kuma sanannu ayoyi akan hakuri da da da akwa mun yi wasu a baya ma a babin hakuri suna dira sai yace sai kuma hadisai yace wa an aisha radhiyallahu anha annaha qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashaddu min yawmi uhud قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة إذ أردت نفسي على ابن عبد يالي بن عبد كلال فلن يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا محموم على وجهي فلن أستفق إلا وأنا بقرن السعادة فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت اتبقت عليهم الأقبشين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه wani hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito shi وعن عائشة رضي الله عنها دقى عائشة ألا جدئت أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم تتي هل أتى عليك يوم شن أكون ويني دي مكا كان أشد كما تزم أشدني أشدني نابو نو كان أشد من يوم أود وندي في رانا أود أنني a shaddan sai zama khabaru kana ismu kana kuwa ya zama huwa ضمير مستتر تقديره هو قال akwai wata rana da ta maka tsanani kamar ranar Uhud wai ka taba shiga wahala da damuwa irin ranar Uhud ko da ranar Uhud ranar yakin Uhud ne aka karya masa me hakorin sa aka fasa masa kansa kare ce kaifa yusbihu qaumun shajju ra'sa nabihim wa kasaru rubaiyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah sai mutane su rabanta wanda suka rotsa kan annabinsu suka fasa annabin su kai suka karya masa haƙori yana kiran su zuwa ga musulunci Aisha ta san da wannan kisan sai ta ce yanzu akwai wata rana da ka shiga wahala kamar ranar yakin hudu qala sai ce laqad laqitu min qaumiki hakika na hadu da matsaloli daga wajen mutanen ki wato kafurai qurayshawa wa kana ashadda ma laqitu minhu yawm al-aqaba sai dai mafi tsananin abin da na gashi shi shine ranan aqaba wani wuri ne a kusa da makka wato ranar da ya je ta'if kenan matsalan da ya samu a ta'if ta fita uhudu girma yace iz arabtu nafsi yayin da na tallata wa kaina ala ibn abdiyali a wajen dan abdiyali bin abdi kulal wani babba ne a ta'if as-saqafi shine kaman babban eh, yana daga cikin manya-manyan shugabannin su lokacin na je na tallata kaina na ce ni ne annabi yayi imani to walaƙancin da aka min a wannan ranan ya fi na uhudu shine ma'anar magana falan yujibni ila ma ratu bai amsa min izuwa ga abin da nake so ba fan talaqtu sai na tafi wa ana mahmumun ala wajhi ina mai bakin ciki amma na tafi ala wajhi a bisa inda na fiskanta ya kama dawa zuwa ga maka. falan astafiq yace ban ban fadaka ba wato ban dawo hayyacina ba illa wa ana bi qarni sa'ali sannan nazo qarni sa'ali sunan wuri ne an ce shine qarnu manazil miqatin mutane najd miqatu ali najd yace farafa'tu ra'si sai na daga kaina fasa fa'iza ana bi sahabatin sai gashi da na daga kaina sai gashi na tare da wani girgidi wani hadiri wani gajimare qad aballani ya mini inuwa fa nazartu sai na kalle shi fa idza fiha jibril alaihi salam sai gashi sai malaika jibril ne a cikin wannan gajimare fa nadani sai kira ni fa qala sai ce inna la qad sami'a qawla qaumika laka Allah ya ji irin maganganun da mutanen ka suka gaya maka ma raddu alayka da irin raddin da suka maka menene suka maka a hanya mutum uku da ya ɗaya da ya ce masa shi annabi ne yace masa in kai annabi ne na dau alƙawari zan kike ta ɗakin kaba sai na yaga rigan kaba ɗayan ya tallata masa ya imani shi annabi ne yace daga yau karka sake yin magana ɗayan yace masa ni annabi ne kai imani yace Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai ya ci gaba ya ci gaba da wa'azi ya je yana kiran mutanen da'i suna sa da duwatsu suna ta sa sannan suka faffasa masa jikinsa gaba daya zai bin harisa yana tattare shi ma jikinsa ya fashe duka to wannan walakancin ya bi na udu shine a nan mala'ika da ya to Allah ya ji abin da ka suka maka abin da suka gaya maka da abin da suka yi maka wa qad ba'atha Allahu ilayka malakal jibal Allah ya aiko maka da mala'ikan duwatsu li ta'murahu bima shi ta fihim ka umarce su da abin da ka shi da abin da kake so dangane da su mala'ikan duwatsu ne kana so ya zuwa duwatsun ɗaif ya kifa a kansu ko duwatsun makka ya kifa a kansu duk abin da kake so zai maka saboda a rama abin da suka yi maka fanada ni malakul jibal mala'ika jibril yana gaya masa sai mala'ikan duwatsu sai kira shi fa sallama alayhi yamini sallama thumma qala sai ya muhammad inna allaha qad ba'atha qad sami'a qawla ka laka Allah ya ji abin da mutanen ka suka gaya maka irin raddin da suka maka wa ana malakul jibal ni mala'ikan duwatsu ne wa qad ba'athani rabbi ilayka ubangiji na aiko ni zuwa gare ka li ta'murani bi amrika ka umurce ni da ka fa ma shi'ta me kake so a musu wani mataki kake so a dauka akan mutanen da'ish wannan walakancin da suka maka a halakar da su duka koya in shi ta a alaihim al-akhshabain idan kana so zan zan kifar musu da duwatsun nan guda biyu na makka a kansu shi ke su zama tarihi kawai duwatsun shine jabalu abi qubaisin da jabalu qai qani wasu shararrun duwatsu ne a makka manya manya ita in kana so zan kifar da duwatsun a kansu kawai su zama su zama tarihi su zama tarihi فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سمعت بل كركي هكا كركي haka. arju an yukhrij Allah min aslabi ni fa fatan da nake in ma ba su yi imani ba Allah ya fitar a cikin tsotson su manya abudullah wahdahu wanda zai bauta Allah shi kadai la yushriku bihi shay'an ba zai masa shirka ba don an kashe su ai kaga sun tafi da tsotson su kenan gaba a su za su haifi musulmi a wata riwaya yace Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ta gafarta mutane ba su sani bane ba su sani annabi bane jahilai ne a wata ruwan Allahumma hdi qaumi fa inna la Allah ka shirya da mutane jahilai ne ba su san cewa ni annabi ne ke yasa suka min haka ba ga wannan misali ne na afuwa da haƙuri irin na annabawa shi sa yi bawo shi yake cewa haƙuri sai annabi ma'ana babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam Don dan gidan kai ne dai zaka ce ko ba kifar da duwatsun ba dai ko bulala a musu a dan ɗanɗana musu ɗan su kar gobe su sake ma ta jale su kawai kuma ka jale su a tsotson sun kuma an samu wanda suka bauta Allah suka yi to manzo kuma shine yake yin irin haka al-aqshabani al Jabalani al-muhitan bi duwatsu guda biyu wanda suka kewaye maka sune aqshabani wal aqshab huwa al-jabal al-qalil shine dutse wanda yake mai kauri to duwatsun su duniya makka jabalu abi qubaisin da jabalu qaiqan وأنها دقى عائشة قالت تتي ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى رواه مسلم ما مسلم رويته حديثي وأنها دقى عائشة قالت تتي ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده من سما بيتؤذوك وني أبو دهنون سوا هو متم ko mace ko babba ko yaro wala mar'atan ko mata bai taba duka bai taba dukan matan sama. wala kadiman ko ni mai masa hidima illa an yi yujahida fi sabilillah sai dai yi jihadi don daukaka addinin Allah yayi jihadi don dauka ma'ana wurin jihadi yana dukan kafirai har yana kashewa ma don ya kashe Ubay bin Khalaf ya kashe shi a yakin Uhud to kaga a wurin jihadi yana dukan kafirai amma haka kawai ba a taɓa ruwa to ya dace wani ba saboda haƙurinsa ba ba masa abun dukan ba ne an masa kala-kala amma dai haƙuri yake yi wa ma ni da minhu shay'un qattu ba taɓa sam ba taɓa samunsa da wani cutarwa ba qattu ko sau ɗaya fa yin taqima min sahibi ya rama daga wanda ya masa wannan abu shi ne ma'ana wannan larabcin wa ma ni da minhu shay'un ba taɓa sa da wani cutarwa ba qatlu ko sau ɗaya fayyanta kima ma rama min sabi daga ma'abocin wannan cutarwa in an ce nala minhu kawai ya cutar da shi nala minhu amma asalin nala ya samu nila an samu amma ya cutar da shi ake nufi yace illa an yunta ka shay'un min maharimillah sai dai idan an keto wani abu daga abubuwan da Allah ya haramta fayyanta kima lillahi ta'ala sai ya rama saboda Allah in mutum ya taɓa addinin Allah ta wannan za a kama shi in yayi sata a yanke hannunsa in yayi zina a jefe shi ko masa bulala ɗari ko makamancin wani amma shi akan kansa don ka masa abu bai zai rama ba sallallahu alaihi wa sallam wannan yana nuna haƙuri bai taɓa dukan matarsa ba ko yaronsa ta yi cewa ya halatta a bugi mace kamar yadda ya zuwa qur'ani wallati taqafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabaji'i wadribuhunna fa in al'ana lakum fala tabghu alaihinna sabila to da haka mata ku musu wa'azi sun kangare muku Mu wa'azin bai ba ku ku kaurace musu wajen kwanciya in wannan bai yi ba kuma ku buge su amma duka ba mai ba mai fasa jiki ba kamar yadda ya zo a hadisi zarban gaira mubarrihin duka ba mai tsanani ba kuma ya zo a hadisi kuma wala tabribil wajaha wala tuqabbih kada ka bugi fiskan mace za ka buge ta dan ba a son dukan fiskan kar ka muna na fiskanta kuma ka ce mata mummuna kawai ba ta manta da wannan ba don ba ita sai kanta ba ko ka ka muna na wani hancinta ko idonta ko bakinta ko wani abu duk wannan doka ne kawai in ta wani abu na laifi ka muna da laifin don ta gyara amma halittanta ba ta isa ta ba ta ta gyara ba wani abubuwa ne irin na irin na jahiliya ne ya ce wa taftahu la kanat faman law ra'aytahu tawahhamtahu baban min an-nar yuftahu wai tana buɗe tana buɗe wani baki sai ka ce kofar wutar jahannama ina ma ba halitta ta sai wannan baƙaƙen manganu bai kamata suna fitowa daga wajen mutanen kirki ba to kaga manzon sama shi kawai ya tsare kansa ma kawai lalle zai maka nasiha kuma akwai hanyar ladabtarwa ba dole sai an yi wannan dukan ma amma mutum zai dukan kuma ya hankali ba yadda ake dukan bawa ko jaki ba وعن انس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ حاشد فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جبزة شديدة فنظرت إلى صفحة حاشية النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال يا محمد مرني من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya da shi kale yace kuntu amshi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi kun san ana ziyarar gidansa ne manzon Allah yakan fita yawo da shi wa alaihi burdun manzon Allah tare da shi akwai burgo najraniyun iran najran najran wani gari ne a kasar Yaman ko tsakanin Yaman da Hijaz tsakanin Yaman da Saudiya amma dai yanzu yana cikin yaman ne ya hashiyati mai kaurin ƙarshe shi burgun ƙarshe ƙarshen sa wajen can wajen gezan sa yana da kauri fa a arabiyun wato sai wani mutumin kauye sai ya sai iso shi ya nike shi mutumin kauye wani balarabin kauye fa jazabahu sai fisgo manzo sama biri da'ihi da wannan mahaifin nasa jazbatan shadidatan fizga mai tsanani tunan za ka gane ma'anan ghalizul hashiyati din wato karshe karshen inda aka yi kalmasan mai kauri ne to kaga idan an fizgo ka kawai sai dai a jawo wuyanka ba wai wanda kawai da an fisgo zai dan yage kawai ka ɗauki mayafin ba dole zai tasiri a wuya to da ka sai fizge shi fizga mai tsanani fa nazartu ila safhati atikin nabi sallallahu alaihi wasallam ana dace sai na duba gefen kafadar Manzala Allah sallallahu nan wa kad asarat biha hashatur rida shi gefen wannan mayafin yayi alama a jikin gefen kafaɗar manzala ta min shiddati jazbatihi da tsananin fiskan wannan mafin da wurin yayi zane zane ya shaci mai da in an fisga ko an kan cakume ka da riganka ko wani abu wani zai shace har ya jama wataƙila sai ce sun makala sannan sai ce ya muhammad in ji shi ba da rabin ba mutumin ƙauye ya ce ya muhammad ba ma ya ayyuhar rasulu ko ya ayyuhan nabiyu ba ya muhammad murli ka yi umarni a bani min malillahi daga dukiyan allah allazi inda wanda yake wurinka ka sa a bani a baitul mali kamar ka je ka cakume gwamnan garinku ka ce ka bada umarni a bani daga dukiyar gwamnati ina jami'an tsaro ina security su ai ba sai ai yi ba za su yi ciki da kai kawai to haka wannan mutumin ya zo ya yi kawai ya zo ka gama za su daga shi sai anas ne anas ne ya iya da wannan mutumin kawai kada ya kuma yaro ne ya ce bani kai ba da umarni a bani daga dukiyan Allah wanda take wurin daga dukiyan baitul malikin faltafata ilaihi rasulullah sama mazalla sai wayo ya kalle shi kaga kenan yana cikin tafiyarsa ne ko ya fiske shi ba in banda mutumin kauye ai sai ka zo ka gaishe shi sai ka ce to Allah yana so a dan taimaka mini daga wani abu na baitul mali a kawai da karfi ne kawai shi an ce masa yana da haƙƙi a dukiyar kama a ce maka kai kana da haƙƙi a dukiyar gwamnati ta al'umma ne ta kalaka sai ka je ka ja garin shugaban ƙasa da karfi yana cikin tafiya ka ce bani ka sa a bani daga dukiyar al'umma dukiyar mu ta gwamnati <laughs> to irin wannan ne fa manzo zuwa faltafata sai juya ilai zuwa gare shi fa bahika sai dariya ikon Allah ba fai fushi ba manzo zuwa da ya kalle shi kawai sai dariya mutumin kauye sai za ka yi shi da ya dariya sun ma'amara da hubi a ta sai umar ya ce a bashi abu kaza aka ɗauki dukiya kuma aka bashi na bai tsama shi kenan je ka kaga ai hakuri sai ma'aiki wannan hakurin ba kowa ne yake iya ba wannan shine ijfa billati hiya ahsan ni ke mutum ya maka mummuna kamar sa kyakkya ya yi walakanta shi ya jari gansa har ya cutar da shi sannan umarni kuma a bashi kyauta in ba manzo su ma ba wa zai maka wannan ni ban taɓa ganin wani yayi ba amma duk Allah ta ranka jaraba yana da daɗi kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya magusguna maka ai taka ka sai ka dan sa hannu a ka ko dubu biyar ka dauko ka bashi kai dariya kawai ka wuce shikenan ka dabbaka sunna wa ma yulqaha illa zu hazbin azim masu rabo da yawa su suke iya dabbaka wannan so da haka shike ne umurni aka bashi kyauta muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kadan ne wanda za su yi irin wannan وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ضربه قومه فعدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون متفق عليه بخاري ده مسلم سكر ويتو حديث وعن ابن مسعود ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الا دد شي قال يتي كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاي كاتي ina duba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina yahti nabiyan yayin da yake kwaikwayon wani annabi min al-anbiya daga cikin annabawa salawatullahi wa salamu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata alaihim a kansu su annabawan gaba daya a lokacin zarabahu qaumuhu mutanensa sun buge shi fa adamahu sun masa jina jina shi ma'anan adamahu sun fitar masa da jini wa huwa yamsahu dama an waje yana share jini daga fiskansa shi manzo sama wa yaqulu yana cewa Allahumma ghafir li qaumi ya Allah ka gafarta mutane na fa innahum la ya'lamun ba su sani bane shi yasa suka fasa mini kai wannan ta yakin uhudu ne an fasa manzon sama kai an karya masa hakori yana shafe jini a fiskansa amma yana cewa Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta mutane na ba su sani bane fa aka ce yana kwaikwayon wani annabi ne daga cikin annabawa mana suka ce annabi nuhu ne mutanensa su buge shi su buge shi su sumar da shi su tafi su bashi in ya tashi ya farfado sai ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ya gafarta mutane na ba su sani bane har san da aka gaya masa ba ba wanda zai sake imani daga cikin mutanen ka duk wanda ya riga yayi wanda bai ba bare ba sanan ne ce rabbi la tazal ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara yace ya Allah karka bar ko dai-dai da mai jiran gida ka halakar da su gaba daya shikenan aka halakar da su dukkanin su gaba daya a cikin ruwan tufana to manzon sa yana kwaikwayon annabi nuhu sun karya masa haƙori sun fasa masa kai jini na zuba amma yana cewa Allah ka gafarta mutane na ba su sani ba ne Allahumma ghfir da qaumi fa innahum la ya'lamun wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam qala laysa ash-shadidu bis-sur'a إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب da عليه بخاري ده متن سكر وتو حديث وعن أبي هريرة لقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا جدشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله صلى ليس الشديد بالسرعة mai karfi ba shine mai kayi ba don kaga mutum biyu suna kokuwa kullum wannan sai daga wannan buga kasa wannan ba shine mai karfi ba innama shadidu mai karfi na hakika allazi yamliku nafsahu shine mai mallakan ransa inda al-ghadab yayin da ya fushi wato in ya fushi fushin na cewa ya bugiwa ne sai ya wannan shine mai karfi ya iya hana zuciyansa abin da take so amma inda zai biyo wa zuciyansa ya je yi abu to wannan ba mai kari ne. ko da ko shine sarkin kokowa shi yake da kowa in za su yi koko wannan karfi ne na zahiri ba da karfin baɗi ne karfin baɗi ne shine ka mallaki ranka ka hana ranka abin da yake so sai mai kyau to kai ne ka cika mai karfi kai ka cika jarumi amma in kana bin son zuciyanka don kana da karfin gabbai wannan karfin shirme ne kawai bai da wani bai da wani amfani wannan in ya kaje kana ka da mutane a wajen kokuwa ko kana naushin su suna faduwa wannan duk ta'adin karfi ne kawai alhara ne na ƙarfin kawai bayan da ya kamata ka sanya shi ba kenan to da haka neman suna ne wancan to mai karfi shine wanda yake mallakan kansa yayin fushi jijiyoyin wuyansa su tashi idonsa ya ja yana son ya furta abu amma ya danne ya danne ya hakura ko yana son ya wani mataki na ramuwa ya danne ya danne ya hakura to wannan shine mai karfi shine mai karfi ba wanda zai kada wani a kokowa ba to shi yasa zaka ga wani za ka gan shi shi siriri ne bai da jiki amma fa in yayi fushi fa abun tsoro ne za ga in yayi fushi malam sa ma ake ji ba a iya tare shi ba a iya tare shi to kaga wannan fushinsa ya gama da shi wanda zai iya danne wannan fushin to shine karfin kenan tunda ba mai iya tare shi ko ana jin so shi kuma ya danne fushi ya hana fushin yin abun da yake so to wannan shi ake cewa mai karfi shine karfin da za a yi bai kama na hadisi ne yana cewa kowa ya mallaki kansa ya zama mai haƙuri ko da ya yi fushi ya danne fushin kar ya abun da bai kamata ba domin fushi yakan sa kai abun da daga baya za ka zo kai ta nadama kai ta nadama ka je kai ta faɗan kalmomi na walaƙanci da na ashar da waye sai daga baya ka zo kana nadama ba wanda ya zama wajibin kai fushi kai shuru in ya ƙi tafi ka zauna in ya ƙi tafi kuma ka yi alwala in ya gagara ka yi wanka ka bar wajen ka je ka kwanta in duk ya gagara kuma sai a maka ruƙiya ila alni aljani ne zo ya shige ka kuma bayan da aka yi yare dan duk magungunan da maza a bayar sun sun kasa yin aiki kaga dai maganin aljani ne zo da haka wani fushi yakan zama kaman hauka haka za a ga mutum da ana rirriƙe shi malam yana ta fuci yana ta waye to wannan in ba aljani ma ai sai dan ya shiga lamarin ka kenan Allah ya sauke Allah ya samu dace za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh